على أزواجهم فإنهم ملومين هم العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين yanwa musulmi unguwan gwari a nan kwantagora local government niger state nigeria kawano biya uh, a general sule barau kwantagora baki da 'yan gida muna gaishe ku da gaisuwa ta islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha bakwai ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ashirin da tara ko ga watan afiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam na alaihi salatu wassalam shekara ɗaya. yan uwa kamar yadda aka sani mu taru don mu yi bitar wannan littafi na alkur'ani matsayinmu na musulmi wajibi ne babban abin da muke roƙo ga Allah ya ganar da mu ma'anar wannan littafi kuma ya ba mu iko aiki da shi hmm. Allah ka yahe kurakurai da suke shiga ciki yau da gobe hmm. a ikira والذين fi أموالهم حق معلوم yana daga cikin abin da yaƙi wannan sura ya faro daga cikin mutanen da Allah ya ambaci labarin su cewa su musulmai ne kuma ya nisanta su daga wuta amma ya faɗi aikace-aikace daga ciki sai ya ambace wallazi na hun wallazi na fi amwalihim haƙun ma'alu Allah ya gode kuma ya jinjina tare da alkawarin gafara ta aljanna ga waɗanda suke cikin dukiyar da Allah ya ba su haƙƙun ma'alum suna ba da haƙƙi sananne in an ce haƙƙi sananne shi ne haƙƙi wanda aka wajabta wa dattijo na farko in ya kai mizanin zaka na kuɗi musulmi ya kire zaka haƙƙin Allah ya bayar tun da ba wani abu ba ne kusan kashi arba'in a cire kashi ɗaya ba komi ba ne cikin kuɗin mutum kana da miliyan arba'in an ce ka ɗau miliyan talatin da tara hani'an mari'a kuma a sake ba ka lada haƙƙi guda ne da a karɓar hannunka shi ne miliyan ɗaya in ma biliyan arba'in ne biliyan ɗaya ne kurum za ka tashi da biliyan talatin da tara ni an matsala ce wanda mutum zai bushe da ƙeƙeshe ido ya ƙi ba da haƙƙin Allah in kuma abinci ne kowane buhu goma in awo ne ya kai sa'i ɗari uku iyaka ka ba da buhu ɗaya kai ka je da tara hakanan duk sauran abubuwa dabbobi gashi nan abin nan saniya sai ta kai talatin shi ne subhanahu wa ta'ala eh, yake cewa akwai haƙe ma'alum sananne haƙe na biyu haƙe iyalinka ka ciyar da matanka ko mai ɗakinka ka ciyar mata da 'ya'yanta karka bar su da yunwa yana cikin haƙun ma'alum domin wannan wajauta maka aka yi ko kana da arziki ko baka da arziki karka bar famili ɗinka da wahalar yunwa Allah ya ce liyun fi ƙudu sa'atin min sa'ati wa ma qudira alayhi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha فيجعل الله بعد عسر يسرا سبحانه وتعالى ya tsora maka nauyin ciyar da iyalinka wurin ciyar wannan liyon teɓudu sa'atin min sa'ati mai arziki daga cikinku wanda yake yana da warwara gwargwado to ya ciyar da iyalin shi ta ɓangaren ciyarwa ta ɓangaren sutura ta bangaren ɗan yi musu abubuwan jin daɗi a gwargwadon ƙarfin arzikin da Allah ya san ya baka kaka bari iyalinka su zama cikin kunci ana buƙatan ka kaɗan yalwata miya gida ka kaɗan yi ƙoƙari matan da kake aure da su da 'ya'yanka ya zama na dai ba su ɗaukar ciki suna ɗan da abinci gwargwado ah, kaman idan mutum da ciyarwa sai ya yi tsaka-tsaka والذين إذا idan an يسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا magidanci magidanta masu ciyar da inda ah, ba sa yin banna cikin abinci wai don kuna da arziki ku yi ɓanna a'a ka bi abin gwargwadon yadda iyalinka da 'ya'yanka dai ba za su gani ga wani ba tun da Allah ya baka ya zama kana iya ɗaukar nauyinsu gwargwado kuma kada ya zama na a tauye sa'i biyu ke isa a ci a koshi ka ce a'a ai kowa san halin da ake ciki a dau sa'i ɗaya yara sun ƙoshi ba su ƙoshi ba fito ga titi su ta kallon wayanda suke cin abinci ka san ana ƙoshi in kana ciyar da iyalinka gwargwado to za a kai lokacin da ana ƙoshi in sun ƙoshi da wani sun fita da komi sun hagani ga wani bai ba su shawa domin an riga an ƙoshi don haka karka ba iyalinka da abin da yunwa sai su Allah ya ce fi ku zuwa sa'atin min sa'ati shi ma talaka wanda yake bawan Allah wadata shi ma dai ba a son ya bar gida ne bai yi wani abu ba wa man qaddara alaihi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah wanda kuma ta mu arziki ne talaka ne shi ma kashi bar yara ne su yi kallo gidan wani ko da faskare za ka yi abin da duk da haka dai ka yi faskaren a ɗan samu abin da za a samu in gidan tajirai an ci nama kai kuma busasshen kifi aka dake alhamdulillah a dai miya yara dai su ci abincin na goshi ka jure ma wannan aiki yana cikin leadership da Allah ya baka a gidanka saboda wannan nauyi da kake ɗauka na ciyar da iyalinka Allah yana cewa a rijalu qawwamuna 'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim saboda haka Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa magidanci shi aka ba leadership shi aka ba shugabanci na cikin gida bisa ga matan da yake aure komi ƙarfinsu komi su kai ne an ka ɗora ma shugaba kuma dalilai su ne guda biyu dalili na farko ciyar da su da kake yau da gobe komi arzikinta ko da tana karɓan albashi Allah bai ɗora mata girki ba ko da ita ta jira ce duk gari an san ta kowa kuɗi matsayi ka namijinta babu ruwanka da kuɗinta je ka kawo ɗan abin da Allah ya baka ka ce mata a yi abinci wannan shi ake ce ma jaruntakan namiji kuma shi aka isa ka zama mai gida kuma shugabancin da Allah ya baka leadership ka isa ka zama shugaban gida saboda kai ke ciyar da ita kar ka damu da wadatarta akwai maza da yawa wawaye sai mutum ya dawo ya gumi wai albashi ta ka amsa amma ni komi ba ta ba ni mace ba ta ba ka wallahi ka zama soko ba Allah kamata ya ka jure wadda an ka ɗaura nan cewa ciyarwa shayarwa in ji liman da kula da addini da sutura eh, ƙanin mahaifinka wan mahaifinka ya ce ya ɗauko ma ka daure wannan abin ka yi shi bayan wannan ibada ce bauta ce kake yi dukkan abin da wallahi ka kashe gidan nan sai ka iske shi layara aliyaka za a baka abinka za a mayar maka duk da kuma ka ce da ita kuma akwai ribar da kake ribanta gare ta amma duk da haka adalci na Allah kuma za a biya ka domin eh, bauta ce ka yi ibada ka yi ka tashi ka nemo abin da za ku ci a gida babu ruwanka da abin da kuke ci bai yi tsada kamar gidan wane ba yi haƙuri dan abin da ya samu ka samu Allah ya ce wa man kudira alaihi rizquhu shi ma talaka wanda aka kuntata ma arzikin shi kada ya kwance yayi sololo yayi mamace kwance daki ya ce shi bai da Fal yunfiqu min ma atahu Allah shi ma dai hawa yau ya ci Allah ya bashi ai Allah ya san bai baka wadata ba wance ba baki kitso irin na wance tunda Allah haka yayi hukunta ma ka ɗaya ɗauko abin da ya sawaka ka bayar ka yi haƙuri inna wannan ibada ce kai ma ka yi saboda Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha saboda Allah baya tilasta ma rai ga yanzu idi yana zuwa akwai lalurori irin na buƙatocin sallah Yi abin da kake iyawa ba a cewa dole sai an dunka ɗin kaya amma dai yi ƙoƙari. ya zama na abin da ya yiwa ka yi domin yara a cikin gida 'yan ƙananan yaraka. kada su je idi su dora kuka su ga su ɗan makarantar su firamare 1 ko firamare 2 ɗan firamare su gane da ɗan agogo ko su gane shi da ɗan madibi duk 'yan kayayyakin nan sai sayo ka ba yaran ka. ran sallah dai su yi ta waje ko da kwana uku abin ya lalace su dai sai su ɗan yi kuriran sallah yaro ya sa ɗan madibi nan ga ido bai magani sosai amma ya ta kuri eh abin nan yi ƙoƙari wannan shi ake ce magidanci kuma shi an lida shirin shi na a shugabancin da Allah ya dama ka je mu shugaban mutane magidima in dai kai abinda a shugabanci ya dama kana iya tsohon taimakon wanga kotu kada mata kana iya wanzu wani rikici kana iya ɗora shi ga abin da ya kamata shi na ake sai mani daji? in ya zama da shugaba ma ba ka da wani amfani da kai ba shugaba ba ne to yi sai jilƙomi hadimu ya shesa Allah ya ce wa fi yana daga cikin dukiyarku haƙƙun ma'alum cikin haƙƙun ma'alum na dukiyarka za ka duba ka gani ko mahaifiyarka na da rai in Allah ya sa mahaifiyarka na da rai to ga aljanna na arha arha yi ƙoƙari ka yi mata bauta irin ta bahaushe ka yi mata hidima ka kyautata mata har Allah ma da kai ne shi yadda tsohuwan nan ta ce ta ya ma yi ƙoƙari kar ka bari kana da tsohuwa ko kana da tsoho ka zauna haka nan babu gafara Allah babu komi. Allah ya ce wa imma ya bulugan na inda kalki bara a haduhuma? Imma ya bulugan na inda kalki bara a haduhuma a wakilahuma falata kullahuma ufin walatan haruhuma wa kullahuma ƙaunan karima. Farkon aya ya kamata wa ƙadara buka. Wa ƙadara buka Allah ta abudu illa iyahu wa bilwa alijaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهاهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الظل برحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا, إن تكونوا صالحين فإنه كان للأواب بنا wannan abin nan yana daga cikin haƙƙo malum dukiyar da Allah ya baka akwai haƙƙi na wajibi da Allah ya dora ma shine kula da iyayenka musamman mahaifiyarka amma da Allah ya tashi sai dunkule sun duka biyu ya ce wa ƙazara buka ubangiji ka yanke hukunci Allah ta abudu illa iyahu kada ku bauta ma kowa sai shi kadai amma iyaye da Allah ya wabil ne. amma game da iyayenka guda biyu abin nan ihsana ka kyautata ma iyayenka guda biyu ka kyautata ma tsohonka ta hanyar da kake iyawa yana yiwa ba ka iya ba kana iya mai wanki yana yiwa kana tambaya ke me yake so me za ka iya yi mai ka taimaka mi abin haka na mahaifiya mai rauni ka dibi lalurorinta ka shigo ciki ka taimaka shine Allah ya ce in ma ya in inda bara a ma auki kilahuma ko dai wani dalili ya sa girman ka ya kawo ka gama secondary school ko ka samu shekara sha biyar sha shida shi za ka ga iyayen kamar suna yin wani abu na tsuha bai birge ka ba kila kai kai musu wanki ka wanke riga da jamfa da wando ka goge kaba tsoho ya riga ya manyanta yana tahowa garka sai ya zaune jiya jiya an ka goge an ka bashi gashi na ya ko ya ci goro ya watsa goro ga riga kuma yanzu yanzu sardina ka sai ka bashi ko kuma yanzu na ka gama ya mishi wanki ya haƙuri wannan rayuwa ce ta rauni shi ma da Allah ya jarabe shi da ita abin nan shi na Allah ya ce a ma. in ɗayansu ya girma tare da kai lahuma. ko duka biyunsu suka girma da ranka kuma ga ƙarhinka ya kawo to da Allah ka yi haƙuri ko mai kaga suna yi wanda bai dace ba fala ta ƙulla huma ofin kaka tsawace su wala tanharhuma karkace musu tir karka tsawace su duk dai magana da za ka yi musu wa huma ƙaunan karima su ƙoƙari. ka yi musu magana ta girmamawa ka dai samu ka gama da duniyan nan da su lafiya in Allah ya sa ka gama da su lafiya wallahi alhamd wallahi kai kai arziki sannan duk wannan bai isa ba wurin rayuwa da su wa hafid lahuma janaha dhulli min rahama ka tausaya musu fikafikanka na rahama bi ma'ana duk wani abu na tsauri duk wani abu na hitina ka bar shi a kansu ka yi abin da shi ne tausayi ne ka nuna zuwa gare su waƙo kuma ka yi musu addu'a waƙo rabin har huma ka ce ya Allah ka yi ma iyaye na rahama duk lokacin da za ka yi addu'a ka sa da tsohonka da tsohuwarka ko suna da rai ko ba su da rai ka yi musu addu'a ka ce Allah ka yi musu rahama kamar rabba ya ni sagira kamar yadda suka yi tarbiya na suka sha wahala fitsari na da kashi da tumbuɗi da abubuwan goyo da ɗaukar ciki da ɗawainiya har da yanka musu ragon suna duka ranka min ragon suna har dai Allah ya sani kawo ga wanga lokaci Allah ina roƙonka ka yahe masu Allah ka yi musu rahama ka yi musu wannan addu'a abin nan shine Allah ya ce rabbakum ku ya ku mata ya ku yaya ko shekara ka tamanin kai ɗa ne ba ka nuna mai girma kullum ka nuna musu kai in ma baba ka saba cewa ya ta cewa baba in kuma ka saba ce mata abba a ce ya zama dai su gane har yanzu kana na ɗan yaro abin da ya kamata ka yi kenan kuma Allah ya ce rabbukum ai ubangijin ku shine mafi sani a cikin katanku in kunu salihi in kun mutanen kirki salihai masu mutunta addini masu mutunta iyaye fa hu kana li alil awabina gafura ubangiji ce ga duk masu komawa gare mai gafara ne gare su in dai abu ya kai inda ya kai shi kenan. Ah, malamai sun ce ma'anan rabbukum Alama bima fi nufusikum shine yana yiwa haƙiƙanin iyayenka 'yan son daɗi na kai kuma ba ka da to Allah ya san abin da ke cikin ranka gurin nan da kake da shi ran da duk Allah ya baka zan kai tsohuwar nan maka ran da duk Allah ya bani kana nan da wannan guri a ranka zan kai tsoho na haji zan fashe musu gidan na in gyara Allah ya ce ya san da wanga guri naka in Allah ya sa ya cika ma wallahi alhamdu Allah bai cika maka ba sai ɗayansu ta hwaɗe to ɗayan ya rage ka kai in kuma duka biyu an ba a baka dama ba babu komi Allah dai ya sa inna mal'amalu bin niyati wa inna mali kulli manawa yana daga cikin haƙƙun ma'alum na ma'anar wannan aya shine dabbobin gidanka ka yi ƙoƙari ka zama mutum kar ka gane ta halitta Allah banza in jaki ne kai ta bugun shi kamar sheda ta yi fita in tumaki ne babu a kulawa ba a ba su abinci a yi ta zuba musu ruwan sama ka kun gani dai a cikin hadisai abin nan mace ce kyanwa ba ma rago ko tunkiya kyanwa ta ɗaure cikin ɗaki ba sallahin da ta yi mata ba ma ta ɗaure ta ta hana mata abinci ta hana mata abin sha ta hana mata ta waje ta nemo hakken wannan ta mutu wannan shine dalilin da aka sanar da annabi annabi ya sanar cewa Allah ya shigar da ita wutar jahannama a dalilin kyanwa ban saboda rashin kula da ita ka gani ga wani shi kuma daji ya tafi iske rijiya cikin jeji ya kishirwa ta koro shi don haka ya ƙoƙari ya zurara ya shiga ya shiga ya shawarwa ya ƙoshi ya hito tunda babu wasaki babu guga ya hito ya tahiya ta sai ga kare kare na tahiya hohol hohol hohol hohol saboda haka da ya zo sai ya ga karen nan sai tunani ya kama shi ya ce yanzu karen nan ba shi hannu irin nau bai da hankali irin nau da ya yi wadani ya shiga rijiyar ga ya shawo don haka wallahi ban tahiya sai na taimaka mu don haka rijiya kaga ko wahala wurin tattakawa haka a yi tatatata a kai ƙasa takalmi ne cobashius ne rufaffi ne sai ta yi da su ya ci ko ya cije ga baki ya ci gaba da tattakawa har ya samu ya fito to ne bayan ya hito ya zo ya shayar da kare har sai da ya tabbata karen ga ya koshi shi ma yana zuwa gida ya samu bishara Allah ya ba shi aljanna a dalilin kare kare abin banza amma gashi ya samu aljanna saboda tausayawa don haka da Allah ba gidanka ko dabbobi kai ko ƙadangaru da ke rayuwa gidanka ka kula da su za su iya sanadin jawo maka abinci ran da duk babu ran na Allah zai jawo maka abinci yi kokari idan akwai dan kasko da ake wankewa a zuba ruwa ciki tsuntsaye da ke zuwa gidanka da kadangaru suna samun inda za su sha gefe inda ba a damuwa inda duk ya dauda ka wanke ka koma zubawa ka gani tunda da hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu mai anta ka ciyar da shi sai Allah ya ciyar da kai in dai yana da anta to ka gani balle har dabbobi da abubuwa mista manomi ya samu riba saboda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi cewa babu wata dabba ko kwaro ko tsuntsu ko wata halitta Allah mai shiga cikin gona ne ta ci wani abu annabi ya ce face ya zama sadaka gare shi ranar alkiyama waye san iyakar tsuntsun da baka koso hito hici shi ya gudu to sai an kirga tsara na waiti kai baka ji daɗi ba ko amma za a biya ka to balle baki ran da kai bako yi kokari ka ciyar da shi yana cikin haƙƙin ma'alum baƙuwa ta shigo ga gida kila dangin ka sun zo ku shirya dan abinci a ƙara gyara shi don ku mutunta abin nan eh, bakin ku duk da ya sawaka gare ka ka bayar haƙƙin ma'alum kakka cutatar da waɗanda a tare da kai kakka bari kana da mata biyu abin nan ɗayan ta rasu ko ta hita ɗiyanta su yi tamuwa da ɗaukar ciki suna jin yunwa kakka bari kalamin ce ma matarka game da bari a baɗiyanka da yunwa ko kuma babban matarka ta yi dominatin gida ta hana ƙananan matanka samun abinci in dai har ka abinci ta wallahi kakka yi wasa ya zama na gidan in dai wanda duk a ka. ya zama na dai bai da yunwa in dai an ce haka dangaru ka basu kau abin nan balle mutane shi ne Allah ya ce wa amwalihim cikin dukiyarsu haƙƙun ma'alum haƙƙe sananne akwai magana abin masallaci akwai magana islamiyya akwai magana amana ta malaman da ke karantar da ku addini abin nan ko su karantar da matanku da yaranku duk yana cikin haƙƙun ma'alum haƙoƙa ne da za ka diba bajet ɗin abin da Allah ya baka kaga kowane ya za ka yi ka yi gwargwadon hali lissa'ili wal mahrum in za ka ba lissa'ili karka kori mai roƙo karka damu da mai roƙo in zai yi wulaƙanta kai ne ya roƙe ka kana da abin bashi bashi karka nuna bacin rai in ba ka iya bashi abin da ya kai dubu ɗaya bashi ɗari ɗaya in ba ka iya bashi ɗari bashi murtala shi kenan ko FBA ka bashi da in wani ya bashi FBA wani ya bashi FBA wani ya bashi FBA yanzu yana shan ruwan fiya wota ko ko ka gani saboda haka haƙƙun eh, abin na lisa'ili ga wanda yake roƙo wal maharum da wanda yake an haramta mai roƙo eh, saboda kunya abin ya kamata ya ce a bashi amma bai iyawa amma kuma yana da buƙata ku taimaka mishi wannan ya fi yawa ɓangaren limamai da ɓangaren malamai da ɓangaren 'yan agaji da dattijawa masu jin kunya dattijiya ta waɗe kawai na lahiya su ce a ta waɗe ne in gaishe ka alaji da gani ne dai ko ka ganin tamowa ta kan mai don haka ba sai ya roƙe ka ba ka ce to alaji ko a sama ɗan sa'i guda sai ce to wallahi ko da na ji daɗi sai ɗan sa'i biyu ka bashi. ba mamaki shahuwa ya ce maka gida bai da abinci amma ya gaza faɗi akwai maharum wanda su ba su iya abin nan magana kamar yadda Allah ya ce lil fuqara alladhina usiru للفقراء الذين أوثروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا subhanahu wa ta'ala ba sai mun fassara wannan ba makama talakawa waɗanda su ba su iya yawon roƙo suna da kamun kai in ya zamana makocinka bai da amma kuma sai ya zo gabanka ya wula roƙa aiko abi bai ba ya kamata ya dan wani taimako ba sai an roƙe ka ba da ganin talaka dai dan uwanka ko kanin babanka da gani ne ka san dai bai da haka nan kuma wani da gani ayyuka ne ka san ko dai yana da ya cancanci dai a taimaka mishi shine ma'anar lisa'ili wal mahar نعم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين كما وإن ديما القول الجنة suna cikin musulmai waɗanda ke gazgata ranar sakamako yau din yau mujada ranar sakamako yana daga cikin alama ba ka yadda da tashin kiyama ba mutum ya ga miliyan guda ka amsa ka biya ni lahira wallahi ka ka amsa ko biliyan guda ya ba ka yace lahira ka biya wallahi ka ka kuskura ya tafi da addinai ka da Allah wallahi ya ji ma alkhairi bisa ga ya baka miliyan guda ya ce ya baka da Allah kar ka yadda mutum ya baka da Allah ko menene ya kokari ka ba mai haƙe haƙe ne saboda haka yana cikin gaggata alkiyama shine jin tsoron a baka da Allah jin tsoron ka ci amana lahira abin nan eh, a ce ka kawo ta baka san wanda za ka yi ka kawo ta ba Allah ya kiyaye والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون da kuma waɗanda game da azaba da Allah ke ranar kiyama mushfiquna wallahi suna cike tsoro jin suna tsorace game da ita mutumin kirki wanda ya believe Allah gaskiya ne kuma azaba Allah gaskiya ce bai kamata shi tuna shi mai da wuta banza ce ai kai komi ba yi toshe ka daga jin tsoro ka nemi Allah ya cece ka ka nuna ma Allah kada a sa ka cikinta a yahe ma ya zama na kana jin tsoro kuma ka nuna mai e kana jin tsoron azaba shi shine min azabi rabbihim mushfiquna suna cike da jin tsoro game da azaba ta ubangijinsu na'am إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم سبود عذاب أبنجدن سو متانن كيركي مسلمي غير مأمون با ودا أكا أمن تيوانا با علامن تيمتا karka yadda ka ce bari a bakka kai a kai wuta kai a bari a shiga wuta din a a kakka yadda wallah ka lamance na wallazina hum li furujihim hafizun wallazina li hafizuna da wayanda kuma game da farjojinsu suna kiyayewa ba sa yin zina illa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin illa ala azwajihim sai dai in mutum zai biya bukata ya biya bukata ga matan aure nai wa'anda ya biya masa daki sharuɗa na shari'a duka Allah ya bashi izini abin na auma malaka tsanihun ko abin da hannayensa ta dama ta mallaka domin abin da a problem na zina shi ne in ka ɗauki anniya ka yi zina da anniya wadda ba musulma ba ba mamaki kuɗin da ka bata tana iya zuwa ta kai shi toki a gina coci da shi bukatu ka taimaka wurin a ce mu jizu allah kaga ko is a problem in kuma baka kai shi toci ba wanda lazim ne sai ta kai wani abu toci ko a gina shi ko dai ta kai wani abu ga farko ko rabara yana yiwa kuma zina da kai da ita ya zan ba ta son an samu ciki ba ta ta ce ta zubar da shi to gobe gaban Allah za a kire ka da ita ku yi bayani dalilin da an ka zubar da shi in kuma ba ta zubar da shi ba ko kuma cikin bai ma shiga ba to fasa ta tare da musulunci ba ta koma girmama musulunci ba ta ma shawa addinin musulunci ba zai don jami domin ta nuna mata ashe kuma ya iska kasa mata natural listening na wata shi ke nan kasa faro ta aihu ba ta yi zubar da cikin ba ta aihu ɗanɗanta ya girma to coci kuma za ta kai shi kuma ka taimaka ga samar da waɗanda ba musulmai ba cikin ƙasa aga abin nan ta shiga problem in kuma ka yi zina da musulma ba ma ke wani sati za a ɗaura masa aure da ka yi da ita liman bai sani ba an ɗaura masa aure ashe ciki ya shiga kaga matsala babba ka haddasa matsala babba don ɗaurin auren haram ne saboda tana cikin idda akwai juna biyu ka haddasa bala sannan kuma in in an ka ɗaura aure an haife ta sabon mijin ta ɗauka ya kai shi adda wannan juna biyu shi zai yi suna ya aihu kaga ta ci amana gobe gaban Allah za ta kun sannan in ya rasu gado za ta yi kaga kasa kuma an juya gado ba inda yake ba duk dalilin cikin shege da kakkawo in kuma mata aure ce to inna lillahi wa inna ilaihi bin da ka haddasa koli sabuwa mace da aurenka da sadakin wani ka yi zina da ita don haka la'i da Tintinu. wa'anda a cikin al'amarin zina yana da yawa sannan ka yi contributing ga kusatar da Allah ya kawo hori don zintuna ci abin da ka kawo rashin ruwa ko kuma an yi ruwa an yi ruwan shuka ta tashi ta girma ta yi bununi bai nuna ba sai ban ruwa kamar yadda ya faru bara wurare da yawa ba su bai nuna ba sai Allah ya dakatar da ruwa daga nan har kwara ma har kogi an wahala bara da bala'in daukewar ruwa cikin lokaci duk fitintinu ne da abin nan kuma galiban in dai ka zina da mace an ka samar da cikin shege to yana da wahala ɗan nan bai zama cikin kidnappers ba don bai da wanda zai mai tarbiya bai da ayyanannen uba wanda zai mai tarbiyya nuna mai abin da ya kamata da abin da bai kamata ba ya kai shi islamiyya ya kai shi makarantar boko ko da yaka girma yana da wani ilimi ko yana da wani matsayi wani mugun ta'asa bai iya yi ko ya yi sai a ce a faɗa ma tsoho ne da tsohon shi ya mai magana sai shi kunya sai shi bari don mafi yawancinsu in kun bincika kana iska irin haka tarihin su yake saboda haka subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin wannan aya aya cewa da zai shigar da mutane aljanna waɗanda suke biyan buƙatar su ta hanyar da shari'a ta yadda na fa'in na masu biyan buƙatar su ga iyalinsu da kuma bayi in akwai bayi waɗannan gairar ma'alumin waɗannan ba abin zargi ba ne Allah ba zai zarge su ba domin sun cika sharuɗa su sadaki da tiga da shaidani eh, da duk abin da ya kamata فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك دون دي بيا بقاتشي كما باي ورين إيالي ني دباي إن أفاي وإن نسوني من إتري إياس in kun dibi ma'anar aya har da zamani ya shiga ciki domin cikin zamanin ga akwai farji da turawa suka yi baby akwai wata mace da aka yi ina jin ko miliyan nawa take tsada gare ta amma mace ta da injin ake ta da ita da yawa manya hakanan suke ta amfani da su abin nan to duka yana cikin ƙetare iyaka bebi ce da farjinta da nan ta da komi amma ta roba kuma in za ka yi amfani da ita da komi da tsuwon da ta kai da komi dai kamar dai mace amma azaba ta kaurin guma su kuma mata an yi musu zakari shi ma kuɗi gare san turawa yahudu zai ka ga manyan mata sun je london america sun taho cikin ɗaki kawai tana zaune wani wuri wanda kowa bai sani ba kawai sai amfani da shi kuma number one gare number one number two duk wadda ta kaso al'auran ta zafura ta ƙara ƙarhiya ka hmm, dace don dai ka a ta ba a shiga wuta ba ah, akwai mata su ma masu amfani da mata yan uwansu su yi maɗigo wani abin ya zama common a nigeria har ƙungiya gare su suna da ita a national level suna da ita a state da local government mata har masu bai ma sai ka ga wasu sun shiga cikin wannan kungiya la'ananar kungiya sun yi aiki irin na mutanen lot mutane annabi lot maza na luwaɗi mata na maɗigo suna nan da yawa yanzu ko ina sun yawa daɗa shi luwaɗi ma in ma kace za ka yi ta wa'azi kan luwaɗi rayuwa kama na cikin haɗari don ƙungiyarsu har turai ta kai america don haka abin komi na iya samu in ka ce ba su ba akwai yara masu aiki da sabulu local level da masu amfani da katima ka sai ma yaro katiwa ka ba shi ko da kamtawa tsakiyar katiwa ka rasa miya na ya rara ke ta sai kan yaro bebi ta yi amfani da ita ka iske jijjice kamar kwana ya karshe yaro da ke katiwa misali ya very stupid <laughs> na والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ga abubuwan ga guda biyu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ladina liman amanata lahu wa ladina liman la duk wanda bai da amana to bai da addini duk wanda bai da alkawali to kuma bai da addini biyu din ga baka shiri musulunci ba matukar baka da su baka iya rike amana baka iya rike alkawali to baka shi musulmi ba shine Allah ya ce walladina hum da wa'anda su kuma eh, li amanatim ga amana su in an ka ba su menene amana amana ita ce a baka amincewa da wani abu akwai wa'anda za a ba su amanan mata wagga mata in dai wani na wallahi ko su biyu sun ka keɓe ni na yadda yana ya yadda da amanan ka ba za ka cuce shi ba don haka yana iya sa ka cikin gidan shi don duk iya sa ka cikin gida ne inda iyali ne wallahi ya ba ka amana ta ƙarshe wallahi yana ya yadda da kai ba yi tsammanin ka a nan ka cuce shi haka ne ya ɗauko kuɗin shi ya ce ka yi mai ko ya baka mota ko ya yaya ya wani ban da lafiya gona ta ta wuri kaza da wuri kaza ina da kuɗi wuri kaza dabbobi na kaza ka kula min da su yan ɗiyan ga Allah ya girma ka ɗauki dukiyar da ka ba su kakka yi saurin ba su sai sun girma yana rasuwa kai ko haba haba kai kokari ka canye ka canye mugun abu domin za a bar ka kan shiga cikin jahannama a ce ka diba sai ka diba tafiya shekara saba'in sai Allah ya ce mice ce waccan sai ka ce eh wata saƙo ne da an ka taɓa bani wani amana ce da an ka wata ajiya da an ka bani ita ce a can sai Allah ya ce to je ka ɗauko ta shekara saba'in za ka yi tahiya ƙasa cikin wuta sai ka ɗauko ta kana ganin kaya kana tahiya ga ta nan jiga jiga jiga jiga haka annabi ya ce sai ka kawo bakin ƙofa wurin sauri ka samu ka wantsale da kawa sai ta kuce ta koma sai a ce wallahi koma wallahi ce ka ɗauko." haka amana akwai amana ta kuɗi ta masallaci akwai amana ta kuɗi ta sako akwai amana ta wani ba wani kaza kaza wani kulamin da kaza dukkan su amanoni suna na cikin musulmi ba su da iya wallahi da sauki wallahi babu sauki babu sauƙi wallahi saboda adalcin Allah tsoron amana kaba wayanda an rike da makullanta ba musulmai bane da an kai fatahu makka ali bin abi talib da wani sun kace sun ka an sama kullan kaba tunda an ci makka musulunci ya maka ta zama me hujjar da kahiri zai ci gaba da rike makoli annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an anshi makolin kaba hannu kuma bai musulunta ba da annabi ce kai kai kai waye ya kalli makuli gare shi ali bin abi talib ya ce shi ya ce su an ka ba mu amana na makulin kaba duk da basu musulunta ba ba su makullayen in mun zo za mu shiga su buɗe mana mu shiga in mun gama su tai da makuli gida tun da su sun ka gadi kula da makulin mu ka amana kuma wallahi ba musulmai ba ne da haka sai suka ce kai amanar musulunci ta yawa sai sun ka musulunta sannan alkawari babu wanda duk bai da alkawari bai da addini hadisi ne ingantacce kana bukata ya zama na ka zama mutum ka zama cikakken mutum in ka yi alkawari wallahi ka tsare wannan alkawari ka tsare shi iya ka gaya tsarewanka ka ba ka gani cikin suratu maryam Bibi annabi Ismail innahu kana Sadiq alwa'd Allah yace shi mai gaskiya alƙawari ne shine masu ruwa suka ce yayi alƙawari wa mashabi wani ce mai gobe ina nan ce ka jire ni wurin ga ya taho ya zauna mutumin ga bai taho ba har an kai wata goma sha biyu ga ɗari ga zahi ga kura ga buda amma yana tsoron ya tashi ka Allah ya caje shi da saba alƙawari saboda haka ku zan masu tsari alkawali in dai mutum bai da alkawali bai zama dattijo ba haka in mutum bai da amana wallahi ba mutum ba ne saboda haka ku kiyaye wa'inga abubuwa su ne a siffofi da mutum zai samu a sa shi aljanna ba wai sallar gaɗe da muka yi ba sallar gaɗe da muka yi mu ta wurin wa'azi mu taru Allahu akbar a kare wallahi bai isa ka zama cikakken musu cikin maƙotanka, cikin iyayenka cikin 'yan kasuwa da kuke kasuwanci manoma makiyaya 'yan siyasa da kuke tare ko kuɗi a haka wallahi kakkaci kuɗin nan da ci wanda an ka baka izini an ka ce naka ne wanda an ka ce na jama'a na rike shi in ba ka iyawa ce a walla ka a bani abu wanda aka ba a bashi balle yanzu abu ya lalace har kuɗin masallatai ake canyewa har kuɗin addini sai a canye Allah ya kiyaye نعم walladina hum da waɗanda su kuma bi shahadatihim game da shaidodinsu in za su bayar ƙa'imuna suna yin tsaye su ba da shaida tsakaninsu da Allah ko da za a je kotu ƙanin babanka bai da gaskiya ga ya mu alƙali ka ce baba bai da gaskiya saboda gawa da magana ga take gawa da magana ga take kuma in ba kai ma kai sa'a a kafa gaskiya alƙalin na wala na iya yahe makanin babanka yana wa shi wanda ya kawo ƙara ya dibi cewa kanan baban mahaifinka ne ko mahaifinka ne amma ka gaskiya wala yana iya ta to a dai kawai a yi shi ma yana iya jin kunya don haka ka sai ka ba da shaida kan ƙarya wallahi kai ta ka don haka lauyoyi should be careful wallahi duk abin da za ku yi ku tsaya ku yi gaskiya in dai ƙarya za ta zama ita a hanyar abincin ka wallahi barka tun da duniyar ga dai tashi komi ta daɗe wallahi tashi za a yi za a koma yadda gaskiya ta kai nan duk ƙarya ɗaya ta ana ana yi saboda haka lalle ne game da abin da ya shafi shaida ka faɗi gaskiya babu ruwanka ɗan ɗariƙa ne aka yi ta in kan wani gaskiya ɗan izala ka ɗaure shi za a yi wani gaskiya a ɗaure shi duk kai shi zama cikin izala in wajen gaskiya ba da ce da tsakani da hannu ko ɗan aga ce a wallahi bai da kintige da gaskiya ga gaba gare ne an yi kaza an yi kaza ka wajen gaskiya ka tsaya ka kamar police station saboda haka addini ba yi son ra'ayi bai son son zuciya abin da ya shafi lalura ka shaida ka ba da shaida abin da sun sani wa ke mu shahada ta lura ka ɗaya da shaida saboda Allah shi ake ce ma Islam ba babban riga ba ba tasbama ba ba barin goshi da ƙasa ya ko ka goga shi ka goga shi sai ya yi baki a ce maka ɗan tasalla wala ya ba shi na ba ya ba shi ne ta gaskiya da kai sake ce mai islam amma ya ka zama baka da amana baka da gaskiya matuƙar dai samu za ka yi to idon kawai wannan ya no serious ga wani na biyu wallazina hum ala salatihim yuhafizu da waɗanda game da sallolinsu suna kiyayewa musulmi ku mutunta sallah kiyaye sallolinku azhar la'asar magriba isha'i da sallar ba da juma'a ku kiyaye su abinda baka sani ba kika yi tambaya a koya ma tsalki ka iya wankan janaba mata su koyi wankan ɗauki jinin haila da jinin biki su koya ka san fadilan sallah da sunnoni ka yi ƙoƙari ka san shi kashikan musulunci da rukunan imani wayan ga shi ma ake ce ma addini sai ka yi ƙoƙari ka iya su don in ka fi sallah ka san abin da ka lalata ta da abin da ke gyara ta da abin da ke inganta ta shuruɗin sala da ba ta ha duka ka yi ƙoƙari ka sani wannan shi ake ce ma addini daga nan duk sauran da ka gani wallahi hayaniya ɗaya ta da haya gaga na inda za ka iya cika ga ƙa'idoji da Allah ya faɗa eh, abin nan eh, ba ni su ɗaiɗai da ɗaiɗai na farko? Eh, a ko guda-guda kalma ɗaiɗaya ne masu kiyaye sallah farko masu abin da juya dukiyarsu ta hanyar da ya kamata da masu gasgata ranar kiyama masu tsoron azaba masu fake farjojinsu masu hake amana da masu hake alkawari masu yin shaida saboda Allah masu kiyaye sallah an maimaita sallah an farshe kuma an sake kawo ta saboda muhimmancinta asabuddin sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsaye da ita alhamdulillah addinin shi ya tsaye wanda duk ya bari sallar shi ba ta da inganci ran da ka ga dama ka yi ran da baka ga dama ba ka tsaye ka you are not serious na ka sha kulki na rantse da Allah to masu kiyaye abubuwan nan ulaika fi jannatin mukuran wa'annan wato sun shige aljanna ba wai an ce za su shiga aljanna ba ga ma'anar aya fi jannatin mukuran sun riga har sun shige aljanna ana na ana girmama ma'ana wato in dai za ka iya tsare ma Allah waɗanga da suran nan ma'ari ta hudu in za ka iya wake su to shi ko Allah ya tabbatar da kai ka riga ka zama ɗan aljanna don haka ba sai ka zan annabi ba ko manzo ko wani abu in dai kana iya waɗanga ka kiyaye su duk ba su wuce kila bakwai ko tara ne ko to in za ka iya kiyaye su shi ko Allah ya tabbatar maka ba ma a ce za ka shiga aljanna ba wallahi ka riga ka zama dan aljanna don su mai koke wa'in da kuma aljanna to Allah ya sa mu iya hmm. famalin da dina kafar ya rasulullah wai mai samu wa'anda da ka in kana wa'azi kai balaka game da wani fuskantar ka menene mawadaina suna gaggawa su zo kamar su cije kan ga kunne takaitinku an ne. ta bangaren dama wa an shimal da su kai ko wanda in ya kullo takaitin kai, yake don me za ka yi za ka yi wa'azi ya rasulullah ana ba mu eh, idi idi yawa suna kokarin su shigo don su ga cewa sun abin nan sun dakatar da kai ko kuma sun halakar da kai da haka sai ce Kin wai haka kowansu ke tsammani don sun ce in dai annabi na shiga aljanna da musulmi, sai mu ma za mu shiga aljanna. Shi ne Allah ya ce yanzu tsammanin kowa a yi tsammanin kowa na tsammanin an yi da kwalar jannata na in shiga aljanna ne ma kowa ka ɗai hanyar da ɗaya ta yi kowa ta kai gina aljanna nan aka ga a banza a ra'ar ha. Allah ya ce kalla wala ƙarya ta bai yi wa. inna halaqnahu mimma ya'lamuna ai sun san ko da me muka yi to wanda an kai da mani wulakantacce su za su zo su dore muka cin mutunci na fala uqsimu bi rabbil mashariq ni Allah ba sai na yi rantsuwa Thank you.

ku ta wasa kulau-kulau kwallo mine ne an bar addini kowa wasa dai ka an kasa gaba yanzu babu harka addini kawai turawa mata wasanni maza wasanni gargajiya an sa gane tawo an sa gane yaro an sa gane babba an kasa gane bai hude ko ba nasare ko musulmi an tuɗe kowa da da shi ne ke dai akai kai to ku yi kai haran da Allah zai haɗu da ku hatta ku yawma hum allazi yu a har su haɗu da ranar da an kai musu alƙawarin su gani in Allah na ɗaukar renin wayo. Yawma ya hudu da min al'adada su zira'an ga annahum ila To ranar da za su fito cikin kafin min al'adad kogo suna fita daga cikin kaburbura an busa kaho ke. Kira'an da gaggawa a annahum ila nusubin yofi dulka ce abin da su zuwa ga abin nan suke kutsawa abin nan tutoki ake ce wato abin da an karkafa ko wani ga alama ce ga hanya ce ga suna mutum ya bace bai sai na da ba dan sai ya hange ta wato sai ka ce ta bangaren tana suna neman hanya yanzu ga hanya da gudu suna tafiya Allah na kiran su halumu ila rahman halumu ila rahman halumu ila ake kiran su ko zuwa gabas da yamma kamar an kunna lafi ka haka zai ga jin wata murya in gabas kake sautin da zaka in yamma kake na duniya sautin da zaka in kudancin duniya kake sautin da zaka in arewacin duniya kake in samai na duniya kake in ƙarshe kake bakwai za ka ji sautin gana cewa ku yi gaggawa ku zo zuwa ga mai rahama su ko ce ta hudu kaka kaka kaka kowa ya taho don a yi mai jojin idanunsu na ƙasance suna cikin ƙasance da wulaƙanci har ka hata a kawun dalla sai ka ga wulaƙanci da ƙasance ya zo da bai wannan shi ne yinin da an kada ma'ana ya ma'a musu alkawali cewa yana nan da ya za su zo kuma a je a yi judgment a shi ne ƙarshen سورة المعارف سيقول بسورة النور إن شاء الله والله أعلم Thank you.